To a gaskiya dai inda na tashi na ga ake siyasa faɗawai don kana APC ko kana PDP wannan ba shi ba ne saboda 'yan siyasan kansa a haɗe yake. Suna cin abinci ne a kwano ɗaya sai dai su bar mu matasa ko kuma sauran jama'a su ta faɗa a kansu da kuma sauran abubuwa. Maryam Yako kenan matashiya daga Najeriya da bayani a game da yadda ta fahimci 'yan siyasa a ƙasar. Tsohon ɗan majalisar tarayya kuma babban manomi daga jihar gawa hanarbu faruk adamu aliyu ya kira ga 'yan najeriya da su koya wa 'yan siyasar kasar hankali wato 'yan siyasa na najeriya yawanci akan yin gangamin masu hannu da shuni gallazawa talaka kullum na kan faɗi wannan misali in talakawa za su yi kansu adalci a duba abin da ya faru a jihar edo shekara hudu da suka wuce dan mu na apc yana jam'iyyar pdp dan takarar pdp yana apc aka yi wani juyin juya hali aka zo dan takara ta pdp da ba abin da mu ce a kansa ba ya zo ya mana takara namun kuma da ya ci a jam'iyyar mu ya koma pdp ya kada mu to amma dai abin nake nufi ya kamata mutane su gane cewa talakawa misali a matsayin mu na masu hannu da shuni ba ma rigima da juna wannan rigima akan talaka take ku su ta doke doke akan shirme a zo da karshe kuma mu a sama mu daidaita to kullum na kiran ya kamata talakawa su dinga koya mana hankali cewa kada faɗan mu na sama na masu hannu da shuni ya shafe su amma yawanci saboda jahilci sai ga har yanzu ba a daina irin wannan bu faruk ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da murya amurka a birnin tarayya abuja to idan ana so siyasa nan ta ta gyaro gyaran ba daga sama kaɗai yake ba talakan kansa sai ya gyara kansa talakan kansa sai ya yi yadda kan cewa in mutum ya zo da kuɗi a karɓi sa amma an tabbatar azzalumi ne kar a zaɓe shi wannan shine zai kawo gyara a wani bangare kuwa yayin sharhi kan babban zaben shekarar 2023 mai gabatowa mataimakin dan takarar shugaban kasa wato Omoyele shawore, karkashin inuwar jam'iyyar AAC Barisa Haruna Magashi ya ce a lokaci yayi da 'yan Najeriya za su nuna wa 'yan siyasa musamman 'yan takara da kuma manya-manyan shugabannin jam'iyyar jam'iyyun siyasa cewa an daina amfani da su domin a ba su dan kuɗi kalilan a sai musu makamai su zo su yi faɗa su da junan su, bayan su kuma asalin 'yan siyasan suna can suna zaune a tebur ɗaya suna shan ruwa suna shan shayi tare lokaci ne da 'yan najeriya za su nuna cewa abin da yake makaminsu yanzu shine katin zaɓe da kuma dangwale ƙuri'a ita ma malama fatima hamza ta ce cancanta ya kamata 'yan najeriya su riƙa bi wajen zaben shugabanni ba jam'iyya ba kawai kawai in mutum ya fito wanda ya dace ko a wace jami'a ce kawai a yi shi dan ni ban yarda da wannan gaba ɗayan ba sai ki ga an yi abin gaba ɗaya daga baya kuma sai ki gani sun dauko su ma su gangara daga wannan jami'ar su koma wannan jami'ar kai kuma an barka a can wai kai kana cewa ka zabi jami'a to ya kamata mu duba wannan lamarin kana kan ba mu yarda da wannan sama da kasan ba malam Hamzat Lawal shugaban kungiyar Connected Development mai fafutukar sa ido kan ayyukan ci gaba na kasa ya ce ga zabe na zuwa ina kiran jama'a musamman matasa na Najeriya ku tashi ku nema katin zaben ku. Za a iya cewa zuwa dai yanzu makoya bayan 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyu kamar su APC, PDP, Labour Party, NPP sun fara farfaganda tsakanin juna a game da tallata 'yan takarar da suke marawa baya. Lamarin da masana siyasa ke ganin wayarwa jama'a kai kan mahimmancin zaben waɗanda suka cancanta ita ce mafita. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.